Yana nan tsaye yana jiran gawan shanu sai ga kamis. Tas gabansa ya faɗi domin ya shaida fuskar da haka da ƙwarin gwiwa ya nufi shi suka gaisa. Fuskarsa na nuna rashin sanayya. Ganin hakan ya sa Tukur ya gyara ya gabatar masa da kansa da kuma makasudin zuwansa. Jin kamis ya yi kamar mai nazari. Sai kuma ya saki murmushi ganin nesa ta zo kusa. Ko babu komai zai huta da mitar amne uwa uba Nabiba da ke ikirarin sun kashe mata aure. Jiyowa waye yana dariya. Ka ce kun daidaita da ita ko? Eh mun daidaita ita ce ma ta ce na zo wajenka. Ya faɗa jinsa na dukan uku uku. Tunda ya soma magana da kamis ɗin yake jin kamar asirinsa zai tono. Har wai gawa yake ko zai ga zuwan Jawad a tsautsayi. Madalla to zan yi magana da iyayenmu. Sai in shaida maka ranar da za ka turo amma menene sana'arka? I eh, dama ni ɗin ba wata sana'a ce da ni ba wankin takalmi ne amma Babu abin da zai gagara tun da cikin miliyan guda ɗin da ta ce za ka ba ni, zan yi hidimar komai kafin wa'adin auren mu ya cika. Da mamaki yake dubansa, kan haka kuka shirya auren naku? Eh ta ce min kai ne mai alhakin bayar da kuɗin kamar yadda aka so yi kan Jawad. Ganin zai ɓallo masa ruwa ya sa ya dakatar da shi tare da karɓar ƙudurinsa. Har ya juya zai tafi sai ya dawo bari na kira maka ita ku gaisa. Da a ce Kamis ya lura, zai ga firgicin da ke tattare da fuskarsa amma ina, hankalin shi na can, kai tsaye gida ya shiga ya turo masa Labiban shi kuma ya zauna suna tattaunawa da Amne. Amne Labiba ta samu, Amne Labiba ta samu wanda za ta aura sun ma daidaita. Ba tare da damar komai ba ta yi hamdala, don har ga Allah ta gaji da koke-kokenta. Shi kuma Kamis ganin fara'arta ya sa bai faɗa mata ga auren da Labiban za ta yi ba. tunda bata san Yusuf ɗin har gobe za ta iya dakatar da su. Domin ba ta son Yusuf ɗin har gobe za ta iya dakatar da ƙudurinsu. Amma ya ɗauki albashin miliyan guda ɗin da za a fitar a cikin ta za a fitar don ya gama asara. Ko da Labiba ta nufo kofar gida sai da ta jima sannan ta gano Tukur mai magana da ita. Bayan sun gaisa ya dube ta yana washe baki. Ta ɗan ja tsaki, miyau-miyau ɗin fuskarsa ya fi komai ba ta haushi amma ta dake ta ji da me ya zo. Ba laifi dai suturarsa ƙalau da ita kuma kuma mai tsada. Malama Labiba, ni dai suna sunana sana'a ta ita ce. Yayanki ya same ni kan buƙatar kuma na amince insha Allahu babu wata matsala. Da farko kallon tsana da na fi ƙarfinka take masa amma jin makasudin auren ya sa ta ɗan saki murmushi. Lallai yaya Kamis na ƙaunarta tunda yana son cikar burinta. Ba su wani jima ba suka yi salama bayan ya karɓi lambarta. Kai tsaye gida ta shiga tana fara'ar da mutanen gida suka jima ba su ganta a kan fuskarta ba. Da marmashi ta shiga ɗakin amne, ya yaya kamis na gode. Ta furta tana lankwasa 'yan yatsunta. Da idanu yake dubanta yana mamakin yau Labiba ce take girmama shi haka. Sai cika sai tana cikar burinta take muradi za ta yi komai. Yawa Labiba cikin kuɗin ki zan ciri kuɗin nan wannan karan. Wane kuɗi kuma? Amna ta tambaya da sauri. Cikin hanzari Rabi'u ta tare domin ta fahimci kamis ɗin kuma. Kuma ba ta son amne ta watsa shirin. Wasu kaya ne na gani ina so. Da shi ya alƙawarin zai siya mata kuma kin ga ga hidima za ta taso mu. Tunda ina da su, gara ni na siya ɗin. Jinjina kai amnan su kuma suka saki ajiyar rai a tare suna kallon juna. Ka cira idan ma sun ɗara hakan babu matsala. Cikin ƙanƙanin lokaci magana auren Labiba ta kankama. Tukur ya aiko magabatansa an yi komai cikin mutunci, kuma ba ɓoye asalinsa da sana'arsa ba. Baban Muttaka ya jinjina saboda sanin wace ce ɗiyarsu, amma ganin ita ta turo shi kuma ga yayyinta maza ba su tanka ba, ya sa suka sanya wa abin albarka. An yi komai cikin mutunci Tukur ya yi rawar gani akwatuna huɗu ya yi mata da kaya masu madaidaicin kuɗi, sauran kuɗin kuma a cewarsa ya kama ya yayi ɗan ɗinkuna da abin da ba a rasa ba. Murna yake sosai shi ma zai shiga sahun ma'aurata. Lallai rabon kwaɗo baya hawa sama. Bai taɓa tunanin zai samu wannan dama ba. Yusuf da ya samu labarin auren Labiba ya ji mata ya ji mata daɗi ko ba komai za ta huta da tsangwamar dangi sai dai Ƙasar ransa yana tausayin wanda za ta aura ɗin. Ana gobe ɗaurin aure ya sa Shukura ta shirya ta kawo yaran tsaf da su tare da gudunmawar Naira dubu hamsin ya ce a bata. Ƙwarai ya ba kowa mamaki, Labiba kuwa hakan ya ƙara mata ƙaimin komawa gidansa. Wai Yusuf ɗinta ne da yin kyautar dubu hamsin? Lallai jin daɗi na jiranta. Ballantana tunda ta samu labarin sana'ar Tukur ana tsegumi a gidansu, ya hana ta sukuni. Amma da ta tuna dalilin auren sai ta watsar da su ta ci gaba da sha'aninta. Haka 'yan jere da suka dawo sai da suka yi tsegumin ƙauyen Geza. Kuma unguwar da za a kai ta tsohuwar unguwa ce, gidajen ƙasa sun fi yawa. Nata gidan ma na ƙasa ne da shafan siminti. Ko da Amna ta yi ƙorafi sai ta nuna shaci faɗi ne kawai domin ya nuna mata gidan da za su zauna a wayarsa da ya kama a gabatowar bikin kuma a cikin unguwar Maude ne ba ƙauyen Geza ba. Idan ma unguwar Geza suke magana ita ba ta da matsi. Ba ta da matsala duk da tsohuwar unguwa ce kawai dai burinta ya cika. Domin dai a saninta cikin Sokoto akwai unguwar Geza kuma akwai ƙaramin ƙauye mai suna Geza da mazauna cikinsa suke zuwa cirani cikin Sokoto. Batun sana'a kuma kirikiri ta karyata bayan kuma bakinta da na tukur ɗin sun yi magana ya tabbatar mata da hakan wanda har zaginsa ta yi a wajen amma kuma ta ba shi haƙuri gudun kwaɓarta ta yi ruwa. Abin da ya ƙara tsuma ta jin makarantar da Yusuf ya mai da 'ya'yanta makaranta mai tsada da kyau ga yaran ɓulɓul da su wani ban sha'awa. Hidima ake sosai Amna ma ba a bar ta a baya ba Ranar Asabar da misalin ƙarfe biyu na rana aka ɗaura auren Labiba da angonta. Da yamma aka ɗauki amarya aka nufi ƙauyen Geza da ita. Look Ramlatu, kin san nan abin da kike yi bai dace ba. Ta yaya na kai kuɗi gidanku amma kuma kina tsayawa da samari, kuma don cin fuska a gabana? Dakata ka biya. ni fa allura ce a cikin ruwa. Ta yaya zan tsaya kai min tsakiyar da ba ruwa? Na sani ko ƙarya kake ba aure na za ka yi ba, sai na gama sakankancewa sannan in ji wuf, ka Wani miyo ya haɗiye yana jin kansa yana yi masa nauyi, bai san abin da ya ja shi ga auren Ramlatu ba. Duk da zuciyarsa ja da ce ta gaban da shi cewa ita ce ta dace da shi, amma kuma yana ganin kamar ya yi kuskure. Kallonta yake idanunsa jazir amma kuma wata shakkarta. da bai san dalilinta ba tana mamayar shi. Kamar wanda aka datse ma baki ya kasa tanka mata haka ta juya tana girgije-girgije. Ƙasan ransa yana jin kewar Zahida da komai nata. Shi ke na Ramatu. ki faɗa masu baba jibi za a zo batun saka rana, kuma wata ɗaya nake buƙata. Guda ta yi tare da kai masa hawk, amma ka biya ni wallahi. Janye jikinsa yana ta kai cinta sai dai ya gaza hana ta, shi gaba ɗaya ma tsoronta yake ji, don wani kwarjini take yi masa. ‘Yan kai amarya sun ɗauki hanyar Geza tafiya suke ba kama hannun yaro tun da Biba na ganin abin wasa ne har ta soma gajiya. Ita da Tukur ya ce mata nan nan unguwar Mauro za a kai ta. Ta Tazararta da gida kaɗan ne amma kuma ta ji sai bulawa ake yi gashi an ƙunshe ta cikin mayafi ga zafi ana yi. Ganin tafiyar ba ta ƙare ba ya sa ta yaye rufin tana kallon yadda suke wuce hanya. Wani abu ne yake tokarewa a zuciyarta. Ganin da gaske ƙauyen Keza za a kai ta, ba ta manta ba. Nan ne garin da ƙawarta a ya ta yi aure suka dinga yi mata dariya. Tun suna yara bare kuma yanzu. Tabbas ya yaudare ta amma za ta nuna masa kuransa. Sai dai wata zuciyar na gargaɗinta. Kada fa ƙilu ta jawo bau. Ba wannan ne matsalar ba. Ta ina za ta fara rayuwa a ƙauyen nan da ko sabis mai kyau ba su da shi. Kenan da gaske 'yan gidansu suke yi na cewar gidan ma da za ta zauna na ƙasa ne? Da sauri ta girgiza kanta tana ayyana tana ayyana miliyan guda fa ta fashiya zai kama mata gidan ƙasa. Tunaninta ya katse daidai lokacin da suka ajiye motar sa kofar wani gidan ƙasa. Kasancewar akwai sauran rana bata ƙarasa faɗuwa ba sosai ta ware ido tana kallon kofar gidan. Ya fiye da farar ƙasa an an masa irin tambarin nan na indomi da ake yi wa gidajen ƙasar ƙauyuka. Gabanta ya doka tana saukewa Hajiya iya harara saboda mitar da take na ta kirfe fuskarta. Bata damu ba ta soma jan hannunta. Habiba! fito mun kawo ki gidanki. Hajiya Muwatta ta bai da dariyarta tana yin gaba, tare da cewa ku sa ta ta yi bismillah ta saka kafar dama. An gama mamarmu. Cewar Ade tana rangada kuɗa cike da shakiyanci. Siya Amina da Maryam da Husna kuwa sakatoto suka yi. Dan dama su basu san dawan garin ba tunda basu zo jere ba. Duk surutun da ake a gida Sun ɗauka iya shege ne. Labiba kamar mutum mutum ya ga aka dinga janta. Ta dinga bin sa kamar raƙumi da akala. Yuu yara suka yi dafifi a ƙofar gidan suna shafa bango kamar sun ga wani sabon abu. Suka shiga gida sai kamshin ƙasa yake da yake ainihin kafin su karasu. Ɗakuna uku ne a gidan ɗaya ya ɗauke kujerunta gaba ɗaya da TV da fankar ƙasa ox. Babbar sai firij ɗinta ɗayan kuma ya ɗauki gado da da kwaba da madubi sai kayan kicin ɗinta da aka zube su a cikin ɗayar kwabar saboda babu kanta. Hasali ma turaku uku ne na murhun datse na murhun dutse da aka yi da gini babba da ƙarami babba da ƙarami kuma ciki babu daɓe sai rumbun hatsi a tsakar gidan. Daga gefe kuma buɗaɗɗen banɗaki ne. Tsakar gidan ya sha irin shafen nan mai tafiyar maciji da ake yi a ƙauyuka da farar ƙasa. Labiba kasa jurewa ta ta wuce hannunta Ta warce hannunta tare da lalubar jakarta. Hannun yaya Amina da da lalubar jakarta hannun yi Amina tana ƙoƙarin kiran Tukur amma kuma ya ƙi ɗagawa. Fashewa ta yi da kuka. Wallahi ba zan zauna a wannan matsiyacin ƙauyen ba. Ai ba haka muka yi da shi ba. Au! To ya yi da kuɗin da? Bakin ta Hajiya wadda ta bige ta da tura ta ɗakin da gado yake. Ba don komai ba sai don ganin yadda yara suka yi da fifi suna kallonta. Daga bayansu kuma mata ne zuga guda an zo tarar amarya. Suna zama kuwa matan na shigowa. Na aka gaggaisa suka soma gabatar da kansu. Matar kawunnansa ne da ƙannensa sai kuma yayyensa mata uku. Dukkaninsu a nan garin suke wasu ma suna maƙotaka da Labiba. A ɗage take duban su tana yatsuna duk ta gama ƙaguwa Tukur ya dawo ta sauke masa kwandon masifa na ha'inta da ta yi. ya kawo ta ƙauye. Lallai mutum mugun itace ne. Ƙanwar Tukur ce ta kasa haƙuri da duban da take musu. Ta ga ko 'yar kunyar nan mata ta amare babu abun amaryar tasu. Ta furta, mu dai an ce mana matan birni ba su da ta ido. Na ga kuma da alama irinsa aka kwaso masa. Menene haka, magajiya? Cewar matar ganin mahaifinsu, lantana tana umartar yara da su ajiye fan tekun da suka zo da su. Nan da nan suka miƙe, da ta cika su da tukuicin dubu goma kamar su goya ta haka suka fita suna murna. Sai dai da hanzari wasu suka zagaya suna kai wa mahaifiyar tukur sai gumin irin sirikar da aka ɗauko mata. Sosai ta shiga faɗa tana ba za ta lamunta ba, kasancewarta mace mai zafi. Ana haka tukur ya ƙara sunan ta haushi da faɗa a guri ya dinga bata, tare da nuna mata zai ja kunnen labi ba Fita yana jinjina abin da ya faru duk da ya shirya wa hakan domin ya san halinta amma ba zai juri ƙasƙantar da martabar mahaifiyarsa ba, yaƙin nasa ne. ya take tana wura wuta da bakinta gaba ɗaya to karar ta yayyaɓe mata fuska nishi take ta yi ga kuma zufa. Kai ta ɗaga sama tana hangen hatirin da ya gangamo. Gabanta ya faɗa ras. Wasu kwalla suka karanyo mata wayo ita ce take hura wuta da karare. Lallai duniya labari. Ta tuna irin rayuwar da ta gabatar a baya zuciyarta cike da ƙuncin halin da take ciki. Sai dai ta san ko giyar wake ta sha, tukur ba zai sake ta ba shi yasa mata haƙura ta miƙa wa Ubangiji lamuranta. Tana nan guda ta rasa madafa har hadarin ya gama kankama. A gefe kuwa, Faccalolinta sai dariya suke tiƙa mata saboda murna. Cikin ikon Allah sai ga tasowar iska. Wannan iska ita ta taimaka mata ta hura wutar nan da nan ta tuka tuwo ta kwashe. Sai bayan isha'i ta gama komai kamar an ba da umarni kuwa. Sai ga kecewar ruwa kamar da bakin ƙwarya. A gajiya likis ta samu guri ta zauna ta har wani yaji yaji suke mata. Saboda tun asuba ba ta rintsa ba. Tana jin shigowar tukur ɗakin ya jike shakaf. A nan tsakiyar ɗakin ya cire kayansa daga shi sai gajeren wando. Ya buɗe kwaba ya ɗauki wasu ya saka ya haye gado ya ne Takaicin bar mata kaya da ya yi a nan ya sake ya sake kashe ta kamar ba za ta san ba ta daure ta haɗiye abin da ya tsaya mata a makoshi. Ta furta yanzu saboda Allah ka cire kaya ka bar su a nan kuma jiga ko ke ba kin fi cika ƙorafi wallahi ke komai wai abin magana ne a wajen ki idan ma barin kayan na yi menene amfanin ki auren ki fa nake yi dole ki min bauta kamar yadda kowace mace take bautar aure a gidan mijinta Ni an haɗa ni da aiki wallahi mace sai mitar jaraba. Ke ba ki san mace mai mita auren ta saurin mutuwa yake yi ba. Wani kululu da ya taho mata tun daga tsakiyar ka. Bai sauka ko ina ba sai tsakiyar cikinta. Tana jin lokacin da ɗan cikinta ya yi wani irin motsawa. Ta cije baki tana tuna daidai da rana guda bata taɓa zuwa awo ba. Bare ta san ya lafiyar abin da yake cikinta. ta kirikiri mahaifiyar Tukur ta haramta hakan. Ta tuna cikin Ummi yadda Yusuf yake jelen yake jelan aro mashin yana kai ta awo ya ɗauko ta. Hawaye ta share zuciyarta na faɗa mata ba za ta bari tukur ya sha ta bulus ba. Tunda ka san da haka, me ya ka yadda me ya hana ka yadda ƙwallon mangwaro ka huta da guda. An zo wajen ahab to an ƙi a sake kin. Ya furta yana zafura kamar wanda aka yi wa allura. Kina nufin in sake ki ba Hmm, yayi dariya mai sauti duk da ruwan da yake zuba. Ko karan hauka ya cije ni. Wallahi ban shiga miki ko igiya guda. Wannan batun ki saka ya ci cikin zuciyarki. Zama da ni haihata labi. To masu sauraro anan samun takata Ku ci da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.